بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar ranar lahadi ce da ta daidai da 25 ga watan jumadal akhira hijira na da shekara 1434 daidai da biyar ga watan april shekara ta 2013 wannan shine kasan na 78 daga cikin jiran giyar karatuttukan littafin alfatuwal hamawiyatul kubra wallafar shekul islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi idan ba a manta ba malam yayi wasu maganganu a baya waɗanda su suka sa ya fassara dalilan da ya kai shi zuwa ga ɗibo maganganun wasu malamai waɗanda asalin malaman nan malamai ne na ilmul kalam ko kuma ma ash'ariyawa ne ko maturdiya ne amma kuma sai gashi sun dace da wasu maganganu na malaman salaf dangane da fassara wasu ma'anonin ayoyi da wasu ma'anoni na wasu hadisai na daga cikinsu akwai malam bakillani akwai ibn juwaini da makamantansu ibn taimiyya ya ce abin da ya sa ya yi haka saboda akwai wasu mutane waɗanda sun riga sun bata daga hanyar daidai diyar da ka ce musu allah ya ce annabi ya ce ba za su yadda ba sai ka kawo musu maganganun wasu malamai waɗanda suka yarda da su ya ce tare da cewa fa suna da'awar sun yarda da waɗannan malaman amma kuma idan aka zo matsaloli irin waɗannan da malaman nasu suka dace abin da ya daidai da sunna a lokacin sai kuma kaga sun bauɗe musu ta hanyar kawo wasu uzurori na cewa ai ba haka waɗannan malaman suke nufi ba ko kuma kawo wasu dalilai na cewa ai waɗannan malaman sun bar waɗannan maganganun da makamantansu to sa'an nan sai fara magana dangane da ma'iyya in aka ce Allah na tare da kai ana nufin yana tare da kai din hakika sai dai ba ana nufin yana tare da kai da gangar jikin shi ba abin da ake nufi yana tare da kai yana sane da kai yana kula da kai da makamantan halin da ya dace da yanayinka yana tare da kai ko ta hanyar kawo maka ɗauki ko ta hanyar kawo maka taimako ko kuma yana tare da kai ta hanyar yana jibintarka da makamantansu to akwai gabar da muka dauko amma dai za mu dauko daga kanta insha Allah a nan shafi na 555 a inda ya ce wa man alima annal ma'iyyata tudafu ila kulli nau'in min anwa'il makhluqat wanda duk ya san cewa ma'iyya wato kasantuwa a ce wana na tare da wani ana iya danganta ta ga dukkanin nau'i daga cikin nau'ukan ainihin halittu ka idafatin rububiyyati masalan kamar ainihin danganta rububiya reno ko tarbiya ga ainihin wani misali a ce wane na renon wani kamar yadda ake iya danganta rububiyar kuma ma ga Allah kuma ana iya danganta ta zuwa ga wani wanda yake cikin halittu to sai ka san cewa wa annal istiwa ala shay'i laysa illa lil arsh wa annal istiwa ala shay'i laysa illa lil arsh to ka sani da cewa daidaituwa da ake cewa Allah ya yi a kan wani abu ba daidaituwa ce ba a kan komai sai a kan al'arshi wa anna Allah yusufu bil'uluwi wal fauqiyyatil haqiqiyya kuma tare da cewa ana cewa Allah ya daidaitu a saman al'arshi kuma ana siffanta Allah da ɗaukaka da cewa yana can sama to wannan ɗaukaka da samantakewar ɗaukaka ce da samantakewa ta haƙiƙa wala yusufu bisufuli domin ba a siffanta Allah da cewa yana ƙasa wala bitahtiya faqat ko kuma a ce ainihin yana na qab ko kuma a ce ainihin Allah madaukakin sarki yana karkashin ƙasa ba a cewa yana ƙasa ba a cewa kuma yana karkashin ƙasa da dai ba a siffanta Allah da haka la haqiqatan wala majazan ko a hakikanin zatin Allah a ce yana ƙasa ko yana ƙarƙashin ƙasa ko kuma a majazi ma a ce Allah a ƙasa ike ba a yin haka to duk wanda ya san haka alima annal qur'ana alama huwa alaihi min ghairi tahrifin to ya san cewa qur'ani da ya siffanta Allah da cewa ar-rahmanu alal arshi stawa to wannan siffantawa a bisa yadda ta zo din haka take ba tare da an sauya ta ba Allah mai rahama yana saman al'arshi ɗin hakikatan Allah yana saman al'arshi Allah baya ƙasa ko ƙasan al'arshi Allah baya ƙasan duniya baya ƙarƙashin ƙasa la haƙiƙatan wala majazan Allah maɗaukakin sarki yana sama sama da al'arshi al'arshi daga cikin halittu ita ce ta can sama to shi kuma Allah yana sama da ita kaga kenan babu wata halitta wadda take sama da Allah maɗaukakin sarki ita kanta al'arshin ba ɗauke take da Allah ba Allah yana samanta ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به wa tahwihi sannan kuma duk wanda yake zaton cewa da aka ce Allah na sama yana daukar ma'anar cewa wai sama ita ke kewaye da Allah ko kuma sama ita ke dauke da Allah wanda di ya dauki irin wannan fassara koda da zato ne ko tsammani ko kwakwalwar shi ta rudu da haka fa huwa kadhibun ƙarya ike inna qalahu an ghairihi in yace daga wurin wani ya dauko in har ya ce wannan fassarar daga wurin wani ya ɗauko cikin magabata to ƙarya yake wa ballun kuma zai iya kasancewa ɓatacce in ita hufi rabbi in shi da kanshi ne ya ƙudurci haka game da ubangiji wato in shi ne da kanshi ya ƙudurci haka saboda fahimta da ya to ya ɓata idan ku ya ce daga wani magabaci ne to ya yi ƙarya domin kuwa wa ma sami'ina ahadan yafhamuhu min al-lafz ba mu taɓa jin wani wanda ya fahimci haka daga ainihin lafazin da ƙur'ani ya zo da shi ba cewa wannan aya da take cewa ar-rahmanu alal arshi stawa to tana nuna cewa sama na ɗauke da Allah ko al'arshi tana ɗauke da Allah ko ta zagaye shi ba mu taɓa jin wani ya fahimci haka daga wannan lafazin ba wala ra'ayna ahadan naqalahu an ahadin ba mu taɓa ganin wani malami ya ɗauko wannan magana daga wani malami da ya gabata ba walau ila domin kar ka ce a ya ba a taba gani an dauko ba a'a ba mutaakhirina ake magana ba mutaakhirina ba hujja bane khalaf ba hujja bane daga malaman salaf ake magana ba mu taba ganin wani ya dauko daga wani magabaci waɗanda su ne khairun nasi da annabi ya yadda a dauko fassara daga gare su ba taba gani ba walau ila sa'irul muslimina kuma da za a tambayi sauran musulmi a ce hal tafhamuna min qaulillahi ta'ala wa rasulihi anna allaha fis sama' anna sama'a tahwihi ya ku musulmi maganar da Allah da manzon shi suka yi cewa Allah a sama ike kuna fahimtar cewar wannan magana ta hukunta sama ke dauke da Allah labadara kullu ahadin minhum ila an yaqula da kowanne ɗaya cikin musulmin cikin gaggawa zai gaggawar ba da amsa da cewa hadha shay'un la'allahu lam yakhtur bi balina wannan tunanin ma bai taba zuwar mana a zuciyar ba tunanin mu ma bai taba kyankyasa haka ba cewar sama ke dauke da Allah in an ce Allah na sama ana nufin Allah yana zaune akan sama ko Allah yana saman al'arshi ana zaton cewa wai al'arshi ke dauke da Allah da kowane musulmi zai ce maka mu tunanin mu ma bai taba kyankyasuwa akan haka ba wa idza kana al'amru kadhalika to tunda haka al'amarin yake فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الناس منه to abu ne wanda yake ka kuntata wa kanka ka matsa wa kanka ka ainihin ɗauki zahirin lafazi ka ɗora wa zahirin lafazin abinda mutane ba sa fahimta daga gare shi kuma ka ce haka ne daidai ma'ana misali yanzu kama a ce zo me ake fahimta daga kalmar zo wane da ake isharar ya taho zuwa ga wanda ke kiran shi sai kai ka ce a taka fahimtar in aka ce zo ana korar mutum ne daga inda ake cewa ya zo din kuma sai ka ce wannan lafazin abin da yake fahimta ke abin da yake fahimtarwa kenan kuma ba wani wanda ya fahimci haka in ba kai ba kuma ka ce to dole mutane su bar abin da suke fahimta su dawo zuwa ga abin da kake fahimta misali ne muku wannan mala yake cewa summa yuridu an yata'awwalahu sannan kuma sai mutum ya zan abinda mutane ba haka suke fahimta ba sai ce zai ta'awilin wannan abin bal indal muslimina malam yace kai ka saurara ka ji a wurin musulmi ma fa idan aka ce annallaha fis sama Allah na sama ko kuma aka ce wa huwa alal arshi wahid aka ce Allah shi kadai ne saman al'arshi idis sama inna ma yuradu bihi al'ulu abinda ake nufi da as-sama'u anan ba as-sama'u as-sama'u wannan halitta ba abinda ake nufi da as-sama'u kawai daukaka fal ma'ana kenan abinda ake nufi in aka ce Allah na sama ba ana nufin Allah na kan wata halitta mai suna sama ba an fahimta kama a ce kudana yawo samanka ana nufin kudana zaune akan hulaka saboda haka ashe abin da ake nufi da as-sama'u anan al-ulu daukakuwar wuri sama da kai dan haka fal ma'ana anna Allah fil uluwi kenan Allah yana madaukakin wuri la fi sufli ba yana kasa ba wa qad alima al-muslimuna anna kursiyahu subhanahu wasi'a as-samawati wal ard dukkan musulmi sun san cewa kursiyin Allah mai tsarki ta yalwaci sammai da ƙasa girman kursi din wadda ibnu abbas ya fassara cewa ita kursi ita kursi ita ce inda kafafuwan Allah suke kuma bata kai girman al'arshi ba to ita kanta kursiyin kajifa amma a haka Allah madaukakin sarki ya bayyana mana cewa girmanta ya yalwaci sammai da ƙasa to ita kenan da bata kai al'arshi ba wa annal kursiyya fil arshi sannan kuma ita kursi in aka hada ta da al'arsh ka halqatin kamar zobe ne mulqatin wanda aka jefar da shi bi ardin fala a cikin daji zobe in aka wurga shi a daji me kake tunanin sararin filin da ya kwashe na daji ba abin da zai tasiri game da fadin dajin to haka al'arshi take da za a jefa ta akan haka kursi take da za a jefa ta a wajen al'arshi ba ta kai wannan ba to kuma sai aka ce Allah madaukakin sarki yana saman ita al'arshi din wa anna al'arshi khalqun min makhluqatillah kuma ita al'arshi din nan halitta ce ɗaya daga cikin halittun Allah la nisbata lahu ila qudratillahi wa azamatihi idan aka dauki ita al'arshin kuma aka gwada ta da kudura da ikon Allah da girman Allah to ita ma kuma ba a bakin komai take ba to me kake tunani kuma a ce ita wannan halitta ita za ta dauke shi ashe kaga kayi shirme ko kun fahimta jama'a fa kaifa yatawahhamu ko fa kaifa yatawahhamu ba'da hadha anna khalqan yahsuruhu wa yahwihi to bayan wannan fassara da muka yi maka kaji al'arshi kaji kursi yaushe kuma rudani zai shiga cikin mutane za a zaci cewa wai wannan irin halittar ko kuma wata halitta za ta iya daukar Allah kuma za ta iya tattare shi ta rungume yaushe za a yi tunanin haka bayan kaji al'arshi kaji girmanta to kuma duk da girman nan nata sai aka ce girmanta ba a bakin komai yake ba game da kudura da haɓaka Allah to yaushe kuma za ka yi tunanin cewa ita wannan ƙaramar halitta a wurin Allah ita ce za ta iya ɗaukar shi wa qad qala subhanahu a halin kuma Allah yake cewa wala usallibannakum fi jidhu'in nakhl an gane wala usallibannakum fi jidhu'in nakhl abin da yake so ya hujja da shi anan fi da ya ce zan kere ku a cikin kututturen dabino yanzu a cikin kututturen dabino yake nufin zai saka su ko kuwa zai ɗaura su a sama ko a jiki kenan abin da ake so a ce maka fi fi ba ta nuna lallai a ciki don kakka ji an ce wa huwallahu fis sama'i ilahun ka ce fis sama'i ilahun to a cikin sama yake wato sama kenan naɗa da shi abinda yake kokarin fassara maka kenan don haka da aka ce fi juzu'in nakhali yanzu idan ya zama wannan shine juzu'in nakhal da aka ce fi juzu'in nakhal kai ka sanya ake kera mutum imma a dora shi a sama a nan nade imma a dora shi a jiki a nan nade amma ba ana nufin fi bi ma'ana fi alhaqiqiyya ta ciki ba to ashe haka da aka ce maka wa huwa Allahu fis sama'i ilahu Allah a cikin sama shine ilahu to kaka dauka to a cikin sama wato a cikin sama as-sama'u tahtawihi wa tahsuruhu a'a abinda ake nufi anan wa huwa Allahu ala in ma zai ɗauki wannan ma'ana fiɗin sai ta koma da ma'anan me ala to balle ita kanta wannan ayar da take cewa wa huwa Allahu fis sama'i asalin ta ma ta zo ne dan ta bayyana cewa a ko ina Allah ne abin bauta kawai a sama shine abin bauta a ƙasa shine abin bauta haƙiƙarin al'amari ita wannan ayar ba ta zo bane ba dan ta bayyana uluwi na Allah ta zo ne dan ta bayyana cewa a cikin sama halittun da ke cikin sama Allah ne abin bautarsu halittun da ke cikin ƙasa Allah ne abin bautarsu to amma in ka so ka mai da ita ayar da take magana dangane da sifatullah to sai a ce maka tofi din tana ɗaukar ma'ana ala ina fata an gani malam yake cewa wa qala ta'ala kuma Allah yace fasiru fil ardi ku yi yawo a cikin ƙasa a cikin ƙasa me ake nufi alal ardi ai ba a cikin ƙasa za ku shiga cikin ƙasa ne kuna yawo kamar yadda jirgin ƙasa yake yawo a ƙasashen turai a cikin ƙasa ba a'a fil ardi ma'ana alal ardi na fata an gane gashi nan sai ce bi ma'ana ala don haka waɗannan fi da suka zo sun zo da ma'ana ala ne wa nahwi zalika da makamantan haka wa huwa kalamun arabiyyun haqiqatan la majaza waɗannan maganganu maganganu ne haka suke larabawa suke yin su a haƙiƙanin su ba wai a majazi ba fi din da ma'ana ala ko ba majazi ba ne a haka balarabe yake yi haka balarabe yake yi ko an fahimta in ka zo kawai kai ne za ka fassara to kun ga yana daga cikin fa'idar koyon al'adabul arabi kenan ka san larabawa in sun ce kaza me suke nufi to sai aka samu matsala waɗanda ba larabawa ba suka zo suka shigo cikin addinin musulunci bayan kwana biyu sai aka buɗe musu ƙofar malanta sai suka rinka ɗibo gwarancin da ke yaransu suna fassara larabci da shi haka za ka ga malaman ƙasa hausa in suka zo tafsiri in ba waɗanda suka ƙware da larabci suka kuma iya sanin menene madlulat na ainihin lisan al'arab ba wallahi sai ka ga su ma in kana jin fassara su musamman 'yan fassarar jallalai ne dinnan haka za ka ji suna ɗauko waɗannan kalmomin suna fassara su da yadda suke ganin su a hausa don haka sai wannan fassara sai ta koma wa huwa Allahu fis sama ila shi Allah a cikin sama shine Allah to shikenan sai ce to kaga an ce a cikin sama to yanzu wannan fasara ya dauka a cikin sama to sai ya dauka cewa to yanzu kaga sama tana kewaye da Allah kenan to in yayi wannan fasara sai kuma ya ce subhanallah sama ba za ta iya daukan Allah ba dan haka sai ya ce to ayi ta'awilin wannan ayar sai ya ce a tun farko rashin fahimtar lisanal arab shi ya kai ka ga wannan wa huwa Allahu fis sama imma in kana magana aya tana magana uluwi ne sai ka ce ai wa huwa Allahu ala sama in kuma ba haka ba ayar tana tabbatar da uluhiyatillah fi jami'i makhluqatihi sha'u am abaw bayin Allah sun ki ko sun so a sama shi ake bautawa a ƙasa ma shi ake bautawa don haka imma aya ka ɗauke ta da madluli na al-asma'u was sifat imma ayar ka tabbatar da cewa tana tabbatar da ubudiyya ne ga Allah to amma idan baka fahimci wannan ba shikenan sai kai wannan fassarar idan kai wannan fassarar shikenan sai ta bayi zuwa ga abin da kuma sai ka ga ba haka bane shine fassarar su da suke wa alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dallan fahada Allah bai same ka mara ya rungume ka ba wa wajadaka dallan kuma ya same ka batacce fahada sai ya shiryar da kai to in ya ga wannan fasarar ya ce Allah ya samu annabi batacce shine sai ya ce ban fada ba kuma ba zan fada ba don haka a wuce bai taba fade ba shi bakin shi bai taba cewa annabi batacce ba kuma yanzu ma ba zai fada ba kuma nan gaba ma ba zai fadi ba me yasa saboda ya kyankyasu a zuciyar shi ma'anar bal kawai batacce tunda wannan ita ce fassarar da ya sani a iya kuncin larabcin shi da kuntatuwar hausar shi sai ce bai faɗa ba amma da ya san yadda irin lisanil arab yake juyawa daga ma'ana ɗaya ya farfasu zuwa ga wasu ma'anonin wata kalmar guda ɗaya ma ta ɗauki abu ta ɗauki kishiyar shi to da sai dubi cikin waɗannan ma'anonin wacce ce ta dace da wurin kuma wacce ce ta dace da mukamin annabi sallallahu alaihi wasallam daga nan za ka gane muhimmancin kwarewa da lugar arabiya da kuma muhimmancin duba yaya magabata suka fassara kafin ka zo ka fassara sai ka gaba ruwanka da wannan shirma to amma dama ga ka ba balarabe ba gashi ka kuntatu a ɗan larabcin da ka sani sannan kuma baka duba fassarorin waɗanda suka zauna da annabi da ya fassara musu ba dole ne ayoyi irin waɗannan ba za ka fassara su ba ko kun fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya kiyaye wajadaka dallan fahadaka Allah ya same ka babu wata shari'a tare da kai ma'anar dalala anan shine rashi don gaskiya ne a tarihin annabi Allah bai same shi da attaura a hannu ba Allah bai same shi da injila a hannu ba amma kaga sauran annabawan bani isra'ila fa da suka zo a bayan magabatansu suna ɗauke da littattafan annabawan to sa'annan sai kuma Allah ya ba su nasu kamar wa kamar Isa Isa yana rike da attaura ya zo kuma ya samu injila to haka za ka samu sauran annabawan bani Isra'ila amma annabi fa wajadahu Allahu ballan Allah ya same shi ba komai a hannun shi na wata shari'a fahadaka ila shari'atul Qur'an to kaga kenan ba wani rudani kenan yanzu balala anan bi ma'ana babu kamar yadda zaka ce asbahatul yawma ballan a yau na waye gari ban da kotaro menene ma'anar dalala anan rashi to wannan rashin ba aibi bane kaga ashe in ka zo sai ka dubi ma'anar sai ka fassara to amma da larabcin su ya kuntatu ya ga duk duniya ma'anar dalala bata to kuma sai gwada ya danganta gawa ga annabi sai ce ban fada ba kuma ba zan fada ba ba ni fadi wuce mu je sai kabbara to Allah ya kyauta duk wannan yana daga cikin sharrin kauracewa ilimi ta hanyar malaman farko malam yake cewa wa huwa kalamun arabiyyun haqiqatan la majazan dan haka fassara fasiru fil ardi da fassara wala usallibannakum fi juzu'in nakhli fassara fi anan da alako to ba wata fassara ce ma mai nisa ba haka larabawa ke maganar su haka larabawa ke maganar su kowa da yadda yake magana misali jama'a mun shiga makarantun firamare sai aka haɗa mu da 'ya'yan yaraba da 'ya'yan inyamurai da sauran wasu ƙabilu yadda muke hausa daban da yadda suke yi a yaransu idan suka zo suka gan a ƙofar gidanmu sai ka ji ya ce wannan ne gidanka to mu 'ya'yan hausa sai mu ji kan mu yayi gingirin ni dan yaro shekara ta takwas ko tara ka dubi wani katon gida ka ce nan ne gidanka mu ba haka muke hausa ba mu ya muke yi wannan ne gidanku sai ka ce e nan ne gidanmu to sai mutum sai ya ji ya natsu domin wannan kalmar tana nuna ba shi yake da mallaka gidan ba amma yana cikin masu cin moriyar gidan ne to wannan ne gidanka sai ka ji ce a ba gidana ba ne fa gidanmu sai ce e ba nan ne gidanka ba sai ce a gidanmu ko kun fahimta to kaga anan da ya zauna da hausawa ya nakalci yaya al'adunsu yake da in ya zo zai faɗi kalmar sai ya cire ta daga tashi al'adar sai ya juya ta daidai da me daidai da tasu al'ada in yi magana da su haka shi kenan sai su fahimce shi ko kun fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya kiyaye malam yake cewa wa hadha ya'lamuhu man arafa haqa'iq ma'anil huruf wanda duk ya san hakikanin ma'anoni na harufa da kalmomin larabawa to yana iya sanin wannan kai tsaye wa annaha mutawati'atun fil ghalib kuma cewa irin waɗannan kalmomin da irin waɗannan harufa fi ala ila ha sukan ainihin dace da ma'anoni ainihin wato na junansu la mushtarika ba wai suna tarayya ba a sukan dace ko kun fahimta ka ɗauko wannan kalmar ka fassara ta da wannan sai su dace ba dan a asali suna da tarayyar ma'ana ba amma zuwanta da te a nan to sai te muwata'a da a fassara ta da waccan da ta sake zuwa a can kuma sai ta dace a fassara ta da waccan amma asalatan fi ma'anarta daban ala ma'anarta daban amma ana samun muwata'a Allah ya sa kun fahimta malam ibnu taymiya sai ya ci gaba da kwararo dalilai amma a ƙasa gashi na malam ya ce ka duba littafin naqdut ta'sis na ibnu taymiya ne mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyar da hamsin da bakwai sai ya ce wa ma ba'adaha da abubuwan da za su biyo bayan wannan shafi dukka je ka karanta za ka ƙara ganin tattaunawa ibnu taimiyya a nan da kuma fatawal kubra mujalladi na uku shafi na hamsin da biyu da mujalladi na biyar shafi na ɗari biyu da hamsin da shida zuwa ɗari biyu da hamsin da takwas ma'ana wannan magana ta ibnu taimiyya in ka je ka karanta waɗannan wuraren a littattafan shi kuma ko za ka ƙara ganin bayanin haka na daga cikin alheran ibnu taimiyya da nawawi suna da irin wannan nawawi galibi a bangaren fiqh da sharhin hadisi idan ya faɗi magana a cikin riyadus salihin sai ce je ka duba cikin azkar in ka je azkar sai ka ga yayi irinta amma ya ƙara mata wasu abubuwa waɗanda babu a can cikin al-azkar idan ka tafi al-azkar sai ka ji ya ce maka ka je ka duba littafin shi adabu hamalatul at-tibyan fi adabi hamalatul qur'an sai ka ga irinta ce amma kuma nan da ike mahallinta ne to ya tsaya ya tattauna ta ya faɗaɗa ta in ya tafi cikin minhajul muslim al-minhaj sharhin sahih muslim yayi sharhin kaza sai ce koma cikin al-majmu'u sharhul muhazzab saboda can sharhin hadisin yake can kuma fiqhu ne to ya tsaya ya fi daddala abin nan nawawi yana da wannan alheran haka nan ibnu taymiya shi so da dama ba shi yake isharar ba saboda majmu'ul fatawa littafi ne wanda bayan ibnu taymiya aka har hada maganganun shi dan haka ba shi ne zai ce maka je ka duba wuri ka ba su malamai masana su ne suke zama suna ainihin gano ibnu taymiya a wuri kaza ya magana kaza ibnu taymiya ya kaza akwai wani abu da na lura a Najeriya ahlus sunna basu bada muhimmanci game da majmu'ul fatawa ba wannan yana daga mafi hadarin da musulmin ahlus sunna suka samu kansu a Najeriya fatwa ta lajnatu da'ima a wannan zamanin da fatwa ta Uthaymeen da fatwa ta Bin Baz waɗannan fatoyin guda nawa guda uku ka hada su da fatwa ta ainihin Shaukani hudu ka hada da fatoyin ainihin Muhammad Nasiruddin Al-Albani biyar ka dauko da fatoyin Ibn Taymiyyah ka sa ilmomin da baka samu a nan na tauhidi da aqida da tafsiri da fiqhu da tarihi Allah kaɗai ya san iyakacin su galibin ahli sunna ba su damu da wannan janibin ba ku ba da muhimmanci shi yasa ko ga muka tashi tara su a makarantar nan muke tara su a wuri guda yadda yake ka bincika wannan ka bincika wannan fatoyi ne amma na malamai ne masana wato ba fatoyi ne na malamai yan wa'in wa'in ba mutane ne da sai da suka gama gogewa a fagagensu sai aka zo ne musu tambayoyi akan wasu matsaloli sukan fitar da maganganu a cikin fatoyin inda ba su taɓa yinsa a cikin littattafansu ba shi yasa karka sake fatawa ta ibnu taymiya baka karanta ta min hinin ila akhar lokaci zuwa lokaci in ba haka ba ku zauna ka karance ta kaf ta usaimin ta bin baz ta albani ta shaukani ka zauna ka karance su kaf za ka karu da ilmomi masu yawa domin littattafan fatoyi ina son ku gane a fiƙihu ne ko a hadisi ko a ƙida suna ɗauko bayanan da malamin bai taɓa yi ba a wani littafi na shi kamar malaman ilmul jarhi wa ta'dil ne da kake jin ane musu su'alat kutubus su'alat na yi muku wannan karatun tun muna rumfa kwano a cikin karatun sharhin littafin can na ibn hajar nukbatul fikar na ce kutubu su'alat suna ɗauke da matsaloli na jarhuwar ta'adil wanda ba a samun su a littattafan duniya na jarhuwar ta'adil ga ire-iren su su'alat waɗannan irin littattafan jama'a kaga su'alatu sulami liddara qutni malam sulami malami ne kuma almajirin dara qutni ya zauna yayin ta tambayar shi yanzu annan me yiwa zaka ga wata mas'ala an warware ta wadda babu inda aka warware ta a wani littafi na jarhu wa ta'dil me yasa saboda wani almajiri ne ya je yana karantu yana karatu a wani littafi sai abin ya rikice mai kuma mai yiwa mai littafin da ya rubuta littafin kama abdurrahman jar'uwar ta'adil bai taba tunanin wannan abin zai kakare wa sulami ba da ya zo kawai sai bayani sama-sama sai abin ya rikita sulami sai sulami sai zo ya tambayi dara kutuni sai dara kutuni sai ya ci shafi goma yana ba da amsa sai ya zama ba inda za a samu amsar wannan tambayar sai anan kutubu su'alat kenan sa'annan dubi wannan سؤالات حمزة ابن يوسف السهمي للدار قطن وغيره من المشايخ في الجرح والتعديل إلو ودنا التفن سنة ننسن تقدا قوم شاء مكرنتنا سؤالات نينا معلمي تكر يزم باكا نظر wato karka ɗauka ana maganan malamai irin su bukhari malamai irin su dara kutuni malamai irin su muslim malamai irin su abdurrahman malamai irin su razi in an ce an yi musu tambayoyi kakka ɗauka tambayoyi ne irin na malaman ku a gidan rediyo wanda za a tambaye shi algafata malam kaza ya ce to ko da dai ban sani ba amma na ganin bai kamata a yi ba to kaji wawa bai sani ba mahaukaci ya ce bai sani ba na'am amma kuma ya bada fatawa kada a yi amma fa bai sani ba jahilcin shi ya haifi ilimi ma'ana rashin sani to da sai ya tsaya a nan amma kuma duk da haka sai ya ba da fatawa ita kuma fatawa ba a ba da ita sai da me sai an sani to amma bai sani ba kuma ya ba da fatawa da rashin sani sai najeriya kar ka taɓa ɗaukan waɗannan kana waɗannan malamai ne waɗanda ina tsammanin a duniya a yau ba wanda ya taɓa ganin irinsu sai dai ka je ka ga carbon copies nasu su kansu su ruɗa ka to inda kai kaga irin wannan to waɗannan naku na najeriya za ka ce zunubi ne ma ya samar da su allah ya kyauta malam yake ci malam ibnu taymiya yace wa kadhalika qaulun nabiy sallallahu alaihi wa alihi sallama haka kuma maganar da annabi ya cewa idza qama ahadukum ila as-salah idan ɗayan ku ya tashi yana sallah fa inna allaha qibala wajhihi to Allah yana nan daidai da fuskar shi fala yabsuq qibala wajhihi dan haka kai yayi kaki ya tofar daidai da ainihin fuskar shi wannan hadisin mun karanto shi a baya sai malam ya ce alhadisu haƙƙun ala zahirihi kaga wannan hadisin haƙƙi ne gaskiya ne daidai ne kuma a zahirin shi Allah yana nan a gabanka wa huwa subhanahu falqar arsh amma kuma Allah yana nan a saman al'arshi wa huwa qibala wajhil musalli kuma yana nan daidai da fuskar mai sallah yana saman al'arshi kuma yana nan a gabanka hakikatan ina fata an gane kai abin da ke ruda ka kana daukan Allah irin halittu ne in yana saman ɗaki to baya sama, baya ƙasan a'a yana nan a saman al'arshi kuma kana tashi sallah to yana nan daidai da ainihin fuskarka sai yake cewa bal hadhal wasf yuthbitu ko yuthbatu lil makhluqat kai wannan siffar ma ha ba Allah kaɗai ba hatta halittu ma ana iya tabbatar musu da ita fa innal insana domin kuwa mutum law annahu yunaji sama' da ba a ce yana ganawa da sama wa yunaji shamsa a ce yana ganawa da rana wal qamara a ce yana ganawa da wata lakanati sama'u wash shamsu wal qamaru fawqahu ai zai zama daidai san da yake ganawa da sama din tana sama da shi rana tana sama da shi wata yana sama da shi ko wa kanat aidan qibala wajhihi kuma tana sama din amma tana gaban shi daidai da fuskar shi kaddar haka mutum ya ce maka muna ganawa da rana rana tana ina tana sama a saman kuma tana nan a ina duk da haka daidai da fuskar shi haka Allah ma yana gana da kai kuma yana nan daidai da fuskarka kuma yana can saman al'arshi din ma'ana ba Allah kaɗai ba halittu ma wannan siffa abu ne mai sauƙi a iya tabbatar musu وقد ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم المثل بذلك يتي حر النبي يابغى مثالي إرن هكا ولله المثل الأعلى أما فكسني ما في دوككر مثالي شينين الله واتوكودا كاجا أن قتنتا وسحلتو da Allah maɗaukakin sarki to ane maka kwatancan ne na ka fahimta amma mafi kyakkyawan misali da ɗaukaka shine na Allah ma'ana halittun ba irin misalin Allah suke ɗauka ba ba irin misalin siffofin Allah suke ɗauka ba sai ce walakin nal da bit tamthil sai ibnu taymiya ya ƙara da cewa duk da yake mun ce kyakkyawan misali maɗaukaki ga Allah ne ko amma ka sani makasudin buga misali anan bayanu jawazi haza wa imkanihi bayyana maka haka za ta yiwu kuma hakan daidai ne ma ta yiwu tunda in har za ta yiwu ga halittu to fa min babu aula ta yiwu ga Allah an gane la tashbiha al-khaliq bil makhluq ba muna nufin mu siffanta maka Allah mahalicci da abokin halitta bane Allah ya sa kun fahimci wannan gabar misali mai sallah ya tashi yana sallah Allah maɗaukakin sarki yana nan a saman al'arshi kuma Allah yana gabanka kuma kowa zai iya fahimta haka don me zaka iya cewa yanzu haka dinnan ga rana ina tare da ita ina ganinta ga ta a gabana sanda kake faɗin haka kuma tana ina sama saman da take saman ɗakin ka nema ko saman saman saman sama baka ma san iya amma kuma zaka ce ga ta a gabana ga wata a gabana ga shi ina gani kuma a daidai lokacin yana ina to sai aka ce maka to haka ma ja'izi ne ga Allah sai ka ce a sai ka ce to gashi ya zama ja'izi ma ga halittu kuma kwakwalwarka bata rude cewa rana ta rabu biyu ɗaya na sama ɗaya na gaban ka ba to balle Allah to sai amma aka ce maka walillahi almasalul a'la amma ba ana ce maka irin yadda rana take da irin yadda Allah yake ɗaya bane amma an kusanto maka da misalin ne shine sai ya ce maka ai makasudin wannan ba ana son a ce maka Allah mahalicci irin abokan halitta bane jama'a ko kun fahimta jama'a faqala annabi sallallahu alaihi wa sallama yace to ga misalin da annabi yayi da yace ma minkum min ahadin illa sayara rabbahu mukhliyan babu wani daga cikin ku sai ya ga ubangijin shi a keɓe sai ya ga ubangijin shi a keɓe mukhliyan bihi yana mai kebewa da shi ubangijin faƙala lahu abu razin al'uƙaili sai sahabi abu razin al'uƙaili sai ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam kaifa ya rasulallah ya manzan Allah ta yaya za a yi bawa ya ga ubangijin shi kuma su keɓe wa huwa wahidun wa nahnu jami'un gashi shi Allah ɗaya ne mu kuma tari ne da yawa kuma a ce kowa zai gana da Allah shi kadai a lokaci guda ko kun fahimci wannan barin kawo muku irin wannan matsalar wadda su malaman ilmul kalam da suka rikito ta amma sai suka kasa amsa ta daidai lokacin da wane ya rasu aka saka shi a kabari wane ya rasu aka saka shi a kabari ba a ƙasa ɗaya ba lokacin da wane zai rasu ga wane ma zai rasu ba a ƙasa ɗaya ba mamata guda biyar za su mutu a lokaci guda ba a ƙasa ɗaya ba mala'ikan mutuwa kwaya ɗaya ne kuma zai je ɗauki ransu munkarun da nakirun mala'iku ɗaya ne ma'ana munkar ɗaya ne nakir ɗaya ne yana kabarin wane yana hasaba shi kuma yana kabarin wane yana hasaba shi ba mala'iku ne muta'addidun ba ba mala'ikan ɗaukar rai ba ba da yawa ba ne kwaya ɗaya ne amma ya zama karfe tara da minti sha biyar wane zai mutu a indiya karfe tara da minti sha biyar wane zai mutu a ƙasar bangladesh a saudiya a najeriya a wannan lokacin kuma duk mala'ikan zai bayyana kuma ya je ɗauki ransu kaifa tafsiru zalika kawai sai kai imani da abin da aka faɗa maka domin me halitta ce ta allah allah yana halitta abin da ya so a san da ya so waɗanda suke karatu da bincike na wannan zamanin jama'a su sun san cewa wannan ma ya fi komai sauƙin a yi shi saboda waɗannan abubuwan da waɗannan mutakallimuna suka yi ta nuna ba zai yiwu ba a hankalce a yanzu a hankalce ta hanyar na'urorin zamani bature yana nuna haka zai yiwu a harkar sadarwa a harkar kwamfuta a harkar aikin likitanci da makamantan haka a lokaci guda likita kwaya ɗaya yana ofishin shi a america sannan yana ba da umarni ga mabambantan ƙananan likitoci a wasu ɓangarori na duniya kuma su ne wa mutane talatin operation kuma shi ya zo zai tasa a gaba ne kawai yana ba da umarnin yi kaza yi kaza yi kaza yi kaza yi kaza yi kaza yi kaza kuma suna yi daidai kuma suna yi a lokaci guda su yi su gama mutum ɗaya ya iya ba da services to balle na'urori na zamani ga sunan waɗannan antenoni da kake gani sannan dubi wannan kwakwalwa ta kwamfuta a lokaci guda tana iya yin kaza ta yi akasin shi ta yi kaza ta yi akasin shi a lokaci guda ƙaramin misali ƙaramin misali kai da zaka zama ba professional a fagen ba kwamfutar ka kana typing da ita kuma ta nema ka kira'a kuma kwakwalwa ɗaya ce da ita kake typing to wannan program ne dan adam ya sa mata Allah ba zai iya haka ya sanya wa mala'ikan mutuwa ba Allah ba zai iya haka ya sanya wa abin nan to Allah madaukakin sarki a a kanshi ba zai iya haka ba yana saman al'arshi kuma kana ganawa da shi so wato waɗannan ulama'ul kalam shi yasa mako mai zuwa za mu zo da kasan na babban malami a sheikh muhammad nasiruddin al-albani akan wannan qadiyar da aka yi mishi tambayoyi ya rinka amsa kasa din kamar minti 25 ne zuwa minti 20 zuwa minti 25 mako mai zuwa za mu zo mu sanya shi insha Allah ta'ala mu dan yi ta'aliki abin da ya biyo baya na karatu ranar Lahadi kuma sai mu zo mu dubi mas'alolin mu zo mu tattauna su da Hausa mas'alar kuma malamai sun yi rubutu na musamman akan ta zan zo da littafin insha Allah zuwa mako mai zuwa duk mu gabatar da waɗannan abubuwan ka ji inda yake cewa hankali da suke hujja da shi sun gaza fahimtar cewa shi hankali fa ya danganci mahallin da ya samu kanshi hankali idan ya samu malami ahalus sunna wanda ba salafi ba irin yadda yake tunani wajen ƙur'ani da sunna hankalin ya sha bamban da malamin da yake ƙur'ani da sunna amma salafi ya ce to balle kuma wanda ba ƙur'ani da suna ba balle salafi yanzu kaji malamai uku malamai uku waɗanda suke ɗaya ba salafi ba ne hankalin kawai yake dannawa yana rumurmutsa ayoyin gaba ɗaya ma baya tunanin akwai ayoyin ayoyin ma bai son a kawo su har shi ne ya buga wani kyakkyawan misali wanda ya zama wani kwaron kwatsa ne ga jami'ar azhar ya ce ka dubi jami'a kamar azhar yasa irin waɗannan karatutukan da muke ni albani ake suka ya rena wani ya ce duk malaman salafiya na duniya haka suke ba sa shayin kai kake ganin girman rawanin shi shi ana gwada shi ne da ilimin manzan Allah daga haka za gane rawanin shi rawanin banza ne ko digirin shi digirin banza ne digirin karuna yace ka dubi jami'a irin jami'a Azhar yanzu ba sa so su ji an yi musu tambaya cewa aina Allahu mafi yawancin malaman azhar in ya ji an ce ainihin Allah sai ce wannan tambayar bid'a ce sai ce amma kuma ga annabi ya yi ta ya ce sannan ka dubi wannan yarinya da annabi ya ce mata ainihin Allah ta ba da ansa ya ce ba fa a cikin gari take kullum ana karatu tana zuwa wurin annabi ba amma ilimin annabi ya wadaci malamai malamai har sun watsa shi jahilai masu kiwon awaki bayi har su ma sun gamsu ana tambaye ta ainihin Allah kawai sai ta ce Allahu fi sama ba a yi mata Bukhari ba ba a yi mata Muslim ba waɗannan ɗilka-ɗilkan karatun duk ba a kai ba tana can dawa amma saboda ilimin ya wadata sai ce kaji mai kiwon awaki kenan baiwa baka fata a daji ta san ilimin da yanzu in ka jefa jami'a azhar za a yi ta ta zani a jami'a azhar za a yi shekara goma ba su fito maka da amsa ainihin Allah ba sai su ce ma wannan tambayar munkar ce amma ga ta ita nan yar karama a daji ainihin Allah ta ce Allah fi sama an gama karatu yanta ta mumina ce za ka je ka same shi ya yi rawani kamar bukka in aka ce ainihin Allah sai ce haza su'alun munkarun to in ya fara maka tawili har sai ya batar da kai madadin kawai ainihin Allah Allah fi sama shikenan ci gaba da jawabi ya ce to daga nan za ka gane albarkar khairun nasi da annabi ya ce ƙarni jahilan wancan zamanin sun fi malamanku na wannan zamanin ita a jahila take awam har ma amma annabi ma yana son ya gane mumina ce ma kowace iri sai ce ainihin allahu shi yanzu wani ya ji an ce ainihin allahu sai ji kamar zai suma saboda an yi bid'a an yi munkari sannan Allahu fi sama gashi cikin minti nawa an yi wani zaka ji wani ya tashi sai ce hadisin bai ma inganta ba yana cikin muslim yana cikin muwatta ta Imam Malik amma sai ce bai inganta ba amma goban ka zo ka kawo mishi kuma hadisi cikin Bukhari sai ce a ga muwatta ita ce asahu kitabin ba da kitabillah sai ce duk hadisan muwatta sahihai duk duniya ko kirista bai kai dan bid'a rudani ba fa ko kirista bai kai dan bid'a rudani ba Allah ya kai mu mako mai zuwa kowa ya zo da shirin za ku ji sai a juya kowa kasar din a memory kasar ne da daɗe nake da shi da aka yi mishi tambaya sai ku je ku juya a memory ku rinka jin shine abin da muke nake faɗi yanzu fatoyin waɗannan malaman na duniya su muka rasa a Najeriya su kanmu baya wayewa game da abubuwa sai kai ta karatu an gina ka a risala an ɗaure ka kamar goro in an motsa igiya kai ma ka motsa in ba a motsa ba kana nan amma kana jin fatoyinsu za ka fahimci wasu karatuttukan ta hanyar fatoyinsu za ka fahimta shi yasa ku dage banda karatu ku rinka karanta me malaman duniya suka ce game da matsala kaza a babin fatawa kasusuwan nan suna nan muna da su a makarantar nan sun kai dubu ɗaya duk shekara na je jama'a har karfe biyun dare zan zauna a saudiya a cikin wurin sai da kaset sautiyat ce kaza e juye mini kaza e kaza kaza e kaza kaza e to yi mana suna nan muna da su ka rinka sa kana saurare za su haskaka maka za ka samu ilmomi masu yawa saboda malamai ne malaman duniya ne ma'ana sun kware da ilimi sun kwankwada sun sha in yi minti biyar yana magana ya fi ka saurari wani malamin ƙasar ku shekara talatin yana bata maka lokaci kuna bata tare Allah ya taimaka malam yake cewa yawa sai shi wannan abu abu razina al-uqayli yace kaifa ya rasulullah ya manzon Allah ta ya za a yi a ce kowane ɗayan mu zai gana da ubangijin shi wa huwa wahidun a halin shi ubangijin ɗaya ne wa nahnu jami'un mu kuma ga mu tari muna da yawa faƙalar nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai manzan Allah sai ce sa'un bi'uka misla zalika fi ala illa ka bari zan sanar da kai misalin irin wannan a cikin ni'imomin Allah a cikin halittun Allah ma akwai irin wannan abin da kake tambaya kafin a kai ga Allah ma hazal qamar manzo Allah ya ce wannan wata kullukum yarahu mukhliyan bihi kowannen ku yana ganin wata kuma shi kadai yake ganin shi yana gana da shi kai kadai kana tafiya sai ga kai kadai wata yake bi baya bin kowa sai kai ha wa huwa ayatun min ayati Allah yana daya daga cikin halittun Allah sallahu akbar to Allah ya fi wata girma in ka iya gana da wata ku nawa a duniya yake fitowa ha ko kun fahimci wannan au kama qala nabi sallallahu alaihi wa sallam to da yake ibnu taymiya ya ka hadisin da ka ne sai ya ce ko kuma kamar yadda annabi ya ce malamai suka ce in ka ka hadisi da ka kana shakka to sai ka cike da au kama qala nabi sallallahu alaihi wa sallam amma in ya zama duk hadisin da ka kawo a duniya da wanda ka tabbatar da wanda baka tabbatar ba da wanda kake shakka da wanda baka shakka sai ka ce au kama qala nabi to kuma bid'a ne ku karanta bidi'o'i da ya lissafo a lajinatu masjid aljami'a al'as'ila aljami'a al'ajubatun nafi'a al'ajubatun nafi'a an as'ilati lajinati masjid aljami'a tambayoyin da aka yi muhammad nasiru din albani game da matsalolin sallar juma'a a ciki ya kawo wannan akwai wanda duk hadisin da ya kawo sai ya ce auka ma kalan nabi sallallahu suna nan anan kasar muna da su duk hadisin da ya kawo sai ya ce auka ma ko da karanta yake fa sai ya ce auka ma kalan nabi sallallahu alaihi wasallam الشك لم يتطرع إليه لكن هو الذي يتطرع على الشك شك بتفادو مش بشين يجي يرد تكي أكانتا دولة سياي نعم مالا نعم نعم na'am na'am na'am na'am amma dalilin da ya kafa su yake cewa domin an samu habbai na'am ko kuma waɗanda suke da yasa ba su yi da ma'ana gudun kar ya zama shi ma wannan hadisin da ma'ana ne sai shi ya faru a to wannan ihtiyatan din in dai har haka magana ya faɗe ta ita ce ake magana da idan sun ruwaita da ma'ana bai bayyana gare mu cewa da ma'ana suka ruwaita ba sai mu ɗauka cewa haka annabi ya faɗi idan kuwa ya bayyana gare mu ta hanyar wasu dalilai cewa da ma'ana suka ruwaita to shine zai halatta mana ma mu faɗa haka amma ba haka ba to an sake dawowa haka abinda Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya duba shi kuma yanzu shi wannan Ahmad Shakir ya kalla abin ne bi nazara al-mutaakhira yaya mutanen ƙarshe amma shi Albani ya dubi abin ne bin nazarati salafiyya yaya salaf suke karanta hadisi annabi suna faɗin wannan kalma ba sa faɗi kai ma kaka faɗi shine asalin bambancin shi Muhammad Nasiruddin Al-Albani na kamo kaset din za ku ji za ka je na cewa jiddan jiddan akwai bambanci tsakanin mu da ke da'awa ƙur'ani da sunna a bisa manhajin salaf bambanci kwarai kwarai da waɗanda su ba su ƙayyade da wannan ba akwai bambanci shine duk abin da zamu yi, duk in ka kawo dalilanka muka ji sai mu ce to a dubi rayuwar salaf yaya suke kai yanzu kana karanta hadisai da tarihin yadda salaf suke kawo su a cikin bukhari ha? misali yana cikin sahihul bukhari sayyidina umar na cikin gida wannan sahabi ya zo ya sallama abu musa al'ashari ya ɗaya biyu uku ba amsa ba sai juya ya tafi da umar ya fito sai ya ce ba na ji murewa na baka ce ya ce ku je ku kira shi aka je aka kira shi ya na ji kayi sallama ɗaya biyu uku ka tafi sai ce na ji annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam wanda ya sallama guda uku aka abin nan sai ka hadisin ya ce au kama kala ihtiyafan to kar a faɗi shine kawai mu rinka duban yaya su salaf din suke shine zai fitar da mu daga rudani ire-iren wannan me yiwa shi fahimtar da ta zo mai gata nan haka ce in ka dube ta da dube irin na fita daga kuskure to amma abin da za a ce yaya su salaf din suke yi kawai mun su muke kwaikwayo kuma muna da yaƙinin ba su bata ba to shikenan kawai sai mu rufa ido kawai mu bi su ina fata an gane to malam da yake cewa gashi professor tuwaijiri da ya gama kawo wannan hadisi sai ce lam akif alaihi bi hadha lafz da wannan lafazin to ni ban taba ganin hadisin ba to kun ga anan bari tsaya dan mu rinka tattauna matsalolin ta yiwu ibnu taymiya kamar yadda muka yi ishara da yace au kama qala annabi sallallahu alaihi wa sallama dama ya kawo shi ne istihdaran ya kawo shi da kani mai wa kuskure ya faru ya kawo shi da ma'ana kenan don haka professor tuwajiri da ya dubi wannan lafazin ya neme shi a haka sai bai same shi ba ta yiwu kuma gaskiya lafazin da ibnu taimiyya ya kawo lafazi ne daidai ne ko da ike ibnu taimiyyan ya wannan magana amma daidai ne amma sai profesa ya ce lam akif alaihi bi hadhal lafz to lam akif alaihi bi hadhal lafz baya nuna profesa ya kore bashi shi ya ce shi bai gani da wannan lafazin ba walil bahsi majalun laka waliya wali ghairina sai a je a yi bincike ko kai za ka same shi bi hadha lafs kai ma baka same shi ba sai ka ce wa kazalika aidan ana amma ka duba kanka tukuna ka sa kanka a sikeli kana da littattafan binciken ka iya binciken kana da lokacin binciken ka san yadda ake binciken sannan ma kai irin wannan kalmar dan wannan kalmar ba ta dalibai bace lam aqil alaihi bi hadha lafs littafi nawa kake da shi littattafan da malamai ke bincike kansu kaf baka taba ganin ko daya ba riyadu salihi na kake da shi bulugul maram umdatul ahkam al-muharrar na ibnu abdulhadi waɗannan duk littattafan masu koyon sallah da alwala ne kananan yara yan islamiya baka shiga littattafan da malamai ke bincike ba tunda baka da bukhari baka da muslim abu dawud da nasa'i tirmidhi ibnu maja musannaf na ibnu abi shayba na abdurrazzaq sunan al-kubra ta al-imam al-baihaqi waɗannan sune littattafan da malamai ke bincikowa kai baka da ko kwa daya ka duba riyadu salihin da bulugul maram kawai sai ka zo ka ce lam aqif alaihi wannan kalmar zunubi ce a kanka baka baka auna kanka a sikeli ba da baka yi ta ba ina fata an gane ina faɗin haka ne wallahi dan mu rinka sanin matsayin kanmu musamman an samu waɗanda ke rudan ɗaliban su akwai wanda waya naɗa kanshi shine ibnu taymiya almajiran shi sune su ibnu alqayyim wallahi jama'a sai na ji kaina zai kumbura na ce tab wannan da ya taba karanta littafin ibnu taymiya kwaya daya na ibnu al-qayyim daya na zahabi daya na ibnu abdul hadi daya da zai tuba daga karatu ma ba zai sake karatu ba har ya mutu zai dauka zunubi ne kai shi karatu shi yasa ya faɗi wannan wai shi shine ibnu taymiya daliban shi sune su ibnu al-qayyim kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi yasa excursion yana da kyau ba dan talauci ba wallahi ba don talauci ba sai mu rinka darul hadisi sai mu shatan jirgi sai mu sanar sauran dalibai da ba yan darul hadisi ba su zo mu je kasar masar mu je kasar morocco mu je kasar saudiya mu je ko ina mu yawo mu je mu zauna da malamai ka je wani majalisin ka samu ana karatu har a tashi a yi adda a tashi baka ma san me ake karatu a kai ba tukuna baka fahimci me ake karatu a kai ba har a tashi kuma kana jin larabcin amma baka fahimci ma wace matsala ce ke kokarin warwarewa ba to ka da garin ku zaka gane cewa to akwai matsala kai Allahu akbar akwai ganganci ne wallahi muna nan a can ƙauye malam an jefa mutane a ƙarshen duniya rana na faduwa akan mutane ba su je sun ga duniyar ilimi ba Allah ya kyauta Profesa ya ce wa inna ma wara da bilafzin karibin min haza sai dai wannan hadisi ya zo da wani lafazi wanda yake kusa da wannan an abi razin al'uƙaili ƙala ya rasulallah a kulluna yara rabbahu yau malkiyama abu razin al'uƙaili sahabi ne ya ce ya manzan Allah dukkanmu kowa zai ga ubangijin shi ranar alkiyama wa ma ayatu zalika fi khalqihi wacce alama ce a cikin halittun Allah wadda za ta kwatanta mana yadda kowannen mu zai ga Allah a ranar alkiyama kun ga ma'anar tana kama da waccan ma'ana in ka amsa mini to buga min misali daga cikin halittun Allah wacce ce ta kama da wannan faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam sai manzon Allah ya ce alaisa kullukum yanzuru ila alqamar kowannen ku ba yana ganin wata ba mukhliyan bihi kuma yana gana da shi yana kebewa da shi kana ganin kamar kai kadai wata ke haskawa ko kun fahimta jama'a idan a tsakiyar gidanka ne wata ya fito in ka tsaya a tsakar gidan ko ka zauna sai ka ga kamar gidanka kadai aka yi saiti wancan ma sai ga kamar gidan shi kadai aka yi saiti ko ba haka ba qultu bala sai na ce ya manzon Allah haka abin yake ina ganin wata kamar ni kadai qala sai ya ce fallahu azza wa jalla a'zam Allah ya fi wata girma mala yace alhadisi rawahu abu dauda abu dauda ya rawaito wannan hadisi wa ibn majah da ibn majah haka nan kuma wa ahmad wal hakim hakim da ya rawaito shi wa qala sai yace sahihul isnad isnadin ingantacce ne walam yukharrijahu ko da yake bukhari da muslim basu fitar da shi ba wafaqahu zahabi zahabi ya dace da hakim a wannan hukunci wa abdullahi ibn al-imam ahmad fi sunnah abdullahi ɗan imamu ahmad a cikin kitabu sunna shi ma ya ruwaito wannan hadisin ma'anarta kenan ba wai ya inganta shi a ya ruwaito shi ina fata an gane wa abu dauda at-tayalisi da abu dauda at-tayalisi da ibnu hibban da ibnu hibban dukkan su sun ruwaito bi nahwin min hadha da makamancin wannan lafazin wabnu abi asim fi sunna ibnu abi asim a cikin littafin as-sunna wabnu khuzaima da ibnu khuzaima fi tawhid a cikin kitabu tauhid wal ajurri da al-imam al-ajurri fi tasdiq bin nazar ila Allah bil akhirah a cikin wani karamin littafi nashi dake da suna gaskata ganin Allah a lahira wallalika'i da malan lalika'i abubakar kenan fi usul i'tiqadi ahli sunna a cikin usul i'tiqadi ahli sunna dukkan su sun ruwaito wannan hadisi na ainihin Abu Razin jama'a kun fahimci wannan to yanzu kun ga wannan hadisin na Abu Razin ya amsa tattaunawar da muke akai ko lafazin da Ibn Taymiyyah ya kawo ko lafazin da professor ya kawo a ƙasa a jimillance dai lafuzan sun haɗu sun amsa mana cewa ba wai Allah maɗaukakin sarki ba cikin halittun Allah ma akwai halittar da ƙwaya ɗaya ce amma kowa yana ganin kamar shi kaɗai take fuskanta kuma ba wanda ya taɓa musun haka a ina gidanku yake misali a gyalle su ni kuma gidanmu yana ina yana gwargwaje ma'ana a ƙwaryar zariya ɗin nan sai wata ya haska sai in buga maka waya in ce abin mamaki wata gashi nan ya hasko gidana ni kadai sai ka ce a'a haba ni ma gana a tsakar gida ni kadai yake haskawa sai wani ma ya bugo maka daga cikaji wani ma ya bugo maka daga can shika wani ya bugo maka daga kakiyai ko ina sai kowa ya ce shi kadai to watan guda nawa ne guda daya ko kuma fa wajen ku biyar duk gidajen zariya kuma haka suke gani jama'a kun fahimta akwai wani hadisi na ainihin abu razina wanda muka karanta kwanakin baya sai muka yi kuskuren karanta takhrijin shi an fahimta za mu koma ma ainihin sake karanta domin ya biya gyara abubuwan da muka yi kuskure na karatun baya na'am shafi na nawa ne shafi na 299 a cikin wannan nuska tamu ta ainihin wato tuwaijiri gashi na inda yake cewa waqala ko نعم وقال فيما بلغنا إن الله ليضحك من أذلكم وقنوطكم وسرعة إجابتكم فقال له رجل من العرب إن ربنا إن ربنا ليضحك تنبيه متمن يكي قال نعم قال لا نعدم من رب يضحك خيرا ibnu taymiya yace wa qala fi ma balagana daga cikin maganganun da suka iso gare mu aka ce annabi ya ce inna allaha la yadhaku min azlikum min azalikum Allah madaukakin sarki yana dariya saboda wato ci da zucinku da kuma tsananin bukatunku wa kunutukum da kuma irin yadda kuke yanke tsammani wa sur'ati ijabatikum da kuma gaggawar amsa muku da yake misali karfe goma na dare Allah zai biya maka bukata karfe tara da rabi kai kuma kana addu'a kayi kayi baka ji ijaba ba ya ce to saura minti talatin sai Allah ya dariya misali kawai ne muku dan ka gane ko kun fahimta tara da rabi kana nan kana ta addu'a har yanzu baka ga ijaba ba ka ce to tsayi na ya abu ma dai shiru ashe karfe goma ijaba za ta zo to shine Allah yake muku dariya saboda ci da zuci saboda kuncin da ka shiga sai ka ci da zuci amma kuma ijaba ta kusa zuwa to da manzon Allah ya wannan jawabi faqala lahu rajulun min al-arab sai wani mutum daga cikin laraba sai ce da shi to in ka ji sahabi ya faɗi haka ko yana nufin larabawan ƙauye kamar yanzu ne sai ka ji balaraben makka sai ka ji ya dubi wani sai ka ji ya ce mishi baduwi badu kuwa yana nufin wai balaraben ƙauye ko kuma ka ji ya ce mishi arabi arabi ma'ana balarabe ne to kai da ke magana fa kai ma balarabe ne amma abin da yake nufi me ba ƙauye ne an fahimta kamar ka ji bahaushe sai ji wani ya yi hausa sai gaji ya ce ai ba ma guje ne a nan ba kafiri yake nufi ba asalin bahaushe yake nufi to kaifa kai ma hakan din ne wato kawai wannan da aka ce faƙala lahu rajulun min al-arab to mai faɗin wannan magana ɗan birni ne sai wani balarabin ƙauye ya ce inna rabbana la yadhaku inna rabbana la yadhaku yanzu nan ubangiji mu har yana dariya ya manzon Allah qala na'am manzo Allah yace kwarai da gaske qala sai mutumin yace la na'dimu min rabbin yadhaku khaira to ko duk ubangijin da yake dariya ta alheri to ba za mu taba rasa abin da muke nema wurin shi ba takhrijin wannan hadisin ya kamata in karanta a wancan lokacin sai na je na karanta takhrijin hadisin laqad dhahika Allahu fi ma fa'alta bi dhayfika al-barihata cewar hadisin Bukhari da Muslim suka ruwaito shi kuskuren da aka yi kenan gashi ya ce nassul hadisi kama wara da an abi razin yadda hadisin ya zo daga abu razin kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abu razin ya ce manzon Allah ya ce dhahika rabbuna min qunuti ibadihi wa qurbi ghairi ubangijinmu yana dariya saboda yanke tsammani na bawan shi da kuma kusancin zuwan rashin tsammanin shine me biyan bukata qala qultu ya rasulullah sai abu razin yace ya manzon Allah awa yadhaku rabb a yanzu nan har ubangiji na dariya qala na'am manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to can da nace ghairihi ba ghairihi bane wa qurbi ghirihi haka za ku karanta zai zo ya fassara wa qurbi ghirihi wato da kusancin canzawa halin ubangijin mu yana dariya saboda ɗebe tsammani da bawa yake wa ƙurbi girihi girihi gainun ɗin kai mata kasara da kuma kusancin sauyawa hali hali ya kusa sauyawa kai kuma ka ɗebe tsammani ko kun fahimta jama'a a ce kayo tafiya tun daga Legas za ka zo zaria kuna zuwa dumbi sai mota ta lalace sai ka ce kai zariyar nan ta cika nisa kai ni na haƙura ma sai ka tsallaka tsallaken titi can sai ka nemi motar Legas sai ka koma ku duba dumbi fa za ka so zariya da ƙafa kenan misali ne ne maka wanda za ka iya fahimta waƙe kai da ke zariya to shi ne ghir ɗin ضحك ربنا من قنوط غيره وقرب من قنوط عباده وقرب غيره ubangijin eh ghiyarihi ghiyarihi yawa ubangijinmu na dariyar ɗebe tsammani da bawan shi yake yi ko bayan shi suke wa qurbi ghiyarihi da kuma kusancin sauya halin da ubangiji zai kala qultu ya rasulullah sai na ce ya manzon Allah awa yadhaku rabb yanzu nan ubangiji har yana dariya qala na'am qala na'am sai manzo Allah ya ce yi qultu sai na ce lan na'dima min rabbin yadhaku khaira duk ubangijin ke dake dariya saboda alheri to ba za mu taba rashi daga gare shi ba malai ya ce wal ghiyaru taqallubul hali juyawar hali gashi nan wannan bayanin ya ce a duba littafin lisanul arab da kuma an nihaya fi garibil hadis to sai ce ibnu rawahu ibnu maja ibnu maja ya ruwaito wannan hadisi wa ahmad wa ibnu abi asim wa tabarani fil mu'jam al kabir wal ajurri fi shari'a wal lalika'i fi sharhi usul i'tiqad ahli sunnah qala al busiri malam busiri ba busiri mai alburda ba busiri malamin hadisi ya faɗi fi misbahiz zijaja misbahu zijaja wadda malamin taƙa kuma si na nan zariya ya taɓa ta haƙiƙinta sai dai an yi mata bugu saɓanin wannan nashi ko nan gata nan muna da buge-bugenta da aka yi daban-daban na fata an gane a cikin juz'i na ɗaya shafi na 85 an sanadin hadis malam busiri ya ce haza isnadun fihi maqal isnadin wannan hadisi akwai magana a ciki waki'un waki'u da ke cikin isnadin zakara ibn hibban fi siqat ibn hibban ya ambace shi cikin mutanen da ke amintattu to ibn hibban ya ambaci mutum cikin amintattu malamai ba sa karbe kai tsaye sai sun yi bincike saboda waɗanda ibn hibban ke amintuwa da su wasu amincin su yakan ɗara amincin wasu da yawa daga waɗanda sauran malamai suka amince amma wannan nadiran jiddan wasu kuma amincin yakan zama akasin haka kai wasu ma makaryata ne amma sai ibnu hibban ya amintu da su shi yasa malam abdurrahman dan yahaya al-muallimi a cikin littafin shi at-tankil ya tsaya ya tattauna wannan matsalar muhammad nasiruddin al-albani da yazo a ta'alikin da yawa littafin ya fadada maganar ya kasabta tausikin ibn hibban maratib hudu ne ko biyar in kana son ganin wannan bayanin in baka da ta'aliki na tankil na albani ka duba tamamul minna muqaddima za ka samu waɗannan bayanan na haka in aka ce ibn hibban ya wasa qawani to malamai ba sa raddi kai tsaye kuma ba sa ainihin karbe kai tsaye sai sun tsaya sun yi bincike shi yasa aka samu wani malami ya tsaya ya bincike na musamman akan kabiya
توثيق ابن حبان يؤخذ بالحضر الحضر آه. قاعدة ابن حبان في التعليل في كتاب الثقات يو gashi kun gan shi jama'a wani malami ne gashi malam bazumul a makka yake doktor ne professor ne a hadisi qa'idatu ibn hibban fi at-ta'dil fi kitabihi thiqat littafin dan karami ne dan kaka gan shi haka nan littattafai ne wajen guda hudu ya hada a wuri guda ya kamata a je a yi photo start din shi ɗaliban ilimi ku je ku karanta wato ire-iren waɗannan abubuwan ba a wasa da su jama'a kai sai kaga dirkeken littafi kake daukan ilimi mas'aloli ne irin waɗannan da nake muku ishara wata mas'ala ce sai malamai sai su ɗauke ta sai su ainihin yi mata littafi su yi mata bincike na musamman sai kaga sun yi mu'alajar matsaloli masu yawa waɗanda kullum suke rike maka wuya ka rasa idda za ka yi da su gashi qa'idatu ibn hibban fi kitabihi thiqat wanda zamu yi photo stat din shi sai a ware shi wuri guda sai a sa a cikin littafin thiqat din na ibn hibban kaga duka duka yan shafukan gaba ɗaya ka gan su ban su wuce shafi 20 ba naira 60 zai maka photo stat din sai amfanar da kai amfani mai dimbin yawa abin da ya faru kamar yadda na gaya mana ibn hibban din malamai sun gano yakan yi tausiki sai a ga abin ina fatan dai kun gane bayanan da ne to gashi nan to ka samu wannan ka hada da binciken da muhammad nasiru din albani yayi a tamamul minna da kuma ainihin binciken da shi albani a cikin wannan littafi nashi a abin nan tankil da da binciken da shi ya hayal muallim yayi sai ka samu ilimi mai yawa mai yiwa wata ran kai ma sai ka faɗaɗa matsalar sai ka ƙara rubutu a kanta kana nan kana karatu cikin sayar alamin nubala sai kaga imamu zahabi ya zo ya dan tattauna mas'ala a wata munasaba sai ka cicciro sai ka hada sai kaga kai ma kuma ka fita da wata fikira haka ake yi fa haka ake yi shi yasa kawai zaka zama ɗalibin ilimi ne sai ran da ka mutu ba wai zaka shigo cikin harka bane kuma daga baya ka koma ka koma cikin gidan biki Allah madaukakin sarki ya kiyaye na'am aha gashi yake cewa wa zakarahu zahabi ko al-imamu zahabi ya ambaci wannan mutum malam wake ba waki'u mai littafin zuhud ba fa malamin sai shafi'i ba shi ba yake cewa ya ambace shi fil mizan ya ambace shi a cikin mizan to kaga idan ka ji sunan mutum ya zo a mizan al-itidal ko da mutumin kirki ne ko to an taba samun rikici ne akan shi don haka cewar an ambace shi a cikin littafin mizan to akwai magana kenan an gane wa baki rijalil isnad ihtajja bihim muslim yace amma sauran mutanen da suka zo cikin isnadin hadisin to muslim ma ya kafa hujja da su to yanzu duk matsala za ta kare akan wa kenan akan waki'u karshe sai professor yake cewa waqad hakama al-albani ala hadha al-hadith bi-dha'f malam albani dai ya hukunta cewa wannan hadisin yana da rauni unzur zilalal janna ka duba littafin zilalul janna fi takhrijus sunna na ibnu abi asim wannan littafin galibi ran nan wa yake min tambaya malam ko ka dauke shi kun ga shi gashi wannan littafin asali albani yayi takhrijin shi duk da bai gama takhrijin ba gaskiya takhrijin ba wai har zuwa karshe bane yasa an samu malamin abokin su kamar a ya zauna ya sake mishi aiki don wancan aikin albani ya yi shi da jimawa ne ka gan shi kitabu sunna na ibnu abi asim gashi nan sai ce wa ma'ahu zilalul janna fi takhrij sunna to takhrijin gashi to a cikin wannan littafi albani ya hukunta to kaga wannan ma kitabu sunna ne na ibnu abi asim wanda professor jawabira wani abokin samir ne ya zauna ya sake takhrijin wannan littafin to wannan takhrijin ya fi zama ausa ya fi biyan bukata da wadatarwa fiye da na muhammad nasiruddin albani musamman na albani bai kammala shi ba ma amma wannan gashi ya kammala shi tun daga farkon shi har ƙarshen shi sannan ya ɗan rinka ta'aliki akan wasu matsaloli tare da cewa shi kanshi kamar ya jingina nashi aikin a jikin na albani ne amma da ya fi na albani armashi sai dai kuma ba wai saba mishi yake ba za ka ga galibi abubuwan da ya tabbatar din su yake tabbatarwa amma sai ga sun ƙara faɗi ne kawai an fahimta jama'a ya ce to ka duba wannan littafi na ainihin takhriji na kitabus sunna din sannan wa da'if sunan ibn majah da kuma da'if na sunan ibn majah da kuma at-ta'liqu ala tankil kun gani ta'liqi akan tankil din na tankil din ne gashi kan shi wato matsala ce Allah zai kyauta in ba kana cikin matsalolin ba sai kaga kai to wai aikin nan yaushe zai kare a ba zai kare ba hakan ka je wurin su dangwata fa ai ta zaro file na kuɗi haka mu ma eh haka abin ba zai kuma za ka yi mamaki ina suka aje fayil din su sun san shi ko haka mu ma nan ba wai gwaninta bane a dan muna cikin system din ne kana fita daga system din da wata guda ko har sunan littafin sai ka kasa fadi haka su ma yanzu da za a kai su dangwata aje su su shakata bayan wata guda suka da kamfanin sai abin ya rikici ina fata an gane littafi ne ta'anibul khatib kausar ya rubuta yana zargin khatibul bagadadi da ya zo tarihin abu hanifa ya faɗi wasu maganganu waɗanda ba su wa 'yan mazhabin a hanaf daɗi ba shine shi wannan kausari ya zo rubuta littafi ta'anibul khatib wai zargin khatib alama saƙa hufi tarjamati abi hanifa min al-akazib yana zargin khatib akan ƙarerayin da khatibul bagadadi ya kwararo a cikin tarihin abu hanifa kausari yanewa khatibul bagdadi raddi fa bayan wajen shekara 900 da rasuwa a yanzu wai sai mutane wai sai su ce wai a dubi girman mutum a dubi kuma wai ai ya dade da mutuwa wai dan me za a yi magana shi a'a ita magana tashi tana nan kuma tana rayuwa a tsakanin wasu eh dole a raddi kuma haka zo dole a hada da shi domin huwa sahibul maqala na fata an gane girman shi kuma in ya zama kausari bai ga girman khatibul bagadadi da dadewar shi a kabari ya mai raddi ba ba wani wanda kuma za a ga girman shi haka don haka shi ma sai ya haya al-muallimi malami ne a kasar yaman salafi sai ya zauna shi ma ya mai raddi gashi ya ce at-tankil daurin tankila daurin tankila da hausa bahaushe ya aura ya ara ne a wurin me a wurin balarabe ma'ana daurin da za a dauro ka tun daga ka har yatsunka sai an daura ko ina ya fi huhun goro za a daure ka ko ina daurin tankila to shine yace bima fi ta'anibil kausari min al-abatil na maganganun banza da ke cikin wannan littafin na kausari shine Muhammad Nasiruddin Al-Albani shi kuma ya dauki littafin ya ta'aliki ya tahqiqin shi gashi nan yace ka duba don kuma duk duniya wannan littafin bugu ɗaya ne kawai bugu ɗaya ne an gane duba shafin bari ka ga ina ya faɗi shafin juz'i na biyu shafi na ɗari uku da arba'in da bakwai ɗari uku? ɗari uku da arba'in da bakwai bari gani asalin wannan littafin a kasuwar kurmi wani ɗan ɗariƙa ya same shi alhaji umaru matazu yana ganin albani sai kawo abba koki ana kawo abba koki sai ce mun siya shi dan ɗariƙa ne shafi na ɗari biyu ɗari uku da arba'in da bakwai ai shi ne na ce muku duk duniya taba'ar kenan taba'ar kenan ta maktabul islami ko? eh ta maktabul islami amma wannan ake wannan ma taba'ar abin nan ce amma duk dai kusan shafin ɗaya ne 347 gashi da al'ubniya awul ƙaumiya au kama ya ƙuluna aljiha gashi nan a talaktu ana al'ubniya lima sabata anin nabi sallallahu alaihi wasallama an ƙaulihi lissauda أين الله قالت في السماء وفي آخر الحديث صلى الله عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم لسيدها أعتقها فإنها مؤمنة قاشنا تدغنا يفار تتون وانا مسألة haka to in ka zo zaka duba za ga diya tattauna waɗannan maganganun inda har ya kawo bayani dangane da raunatar da wannan hadisin ke gashi nan dai littafi littafi ne mai fa'ida jama'a at-tankil duk waɗannan littafan jama'a wallahi Allah ya sani mun tara su ne domin yanayi irin wannan ba wai a aje su a kanta kawai muna da kaza ba yanzu da nake ɗaukowa kaga ina suke tunda ba an yi cataloging ne according to library and information science ba kawai an zuba su ne to ina suke ɗauko ka zo ka bibi wannan magana ka karanta amma sai ka zo ka samu littattafan kamar yadda wancan dan jahiliya ya faɗi tarafa ka je ka ga kaburbuka jere akan duwatsu akan jere akan kaburbuka summun sun yi shuru sai ka zo ka samu littafan sun yi shuru ɗaliban kuma suna can waje suna surutu shi yasa matsala ta taso shikenan sai ga kowa yana jiran to me malam zai ci saka bincika ne yadda malam ba wahayi aka yi mai ba ba wani ne ya nuna mai ba kai ma ka je ka bincika ka gano haka ake yi zaka karkar kanka ne ka je ka gano haka ake yi wallahi gashi nan dai ƙarshe yake cewa waka za da afahu muhaqqiqu kitabi a sharhi usul i'tiqadi ahli sunna lillahi malamin da ya ta haƙiƙin littafin sharhu usul i'tiqadi ahli sunna na lalikai ina son ku gane wannan littafin daga baya an zo an yi mishi wasu bugu daban amma asalin wanda yake magana jama'a asalin wanda ya fara fitowa kusan a lokacin da yake kun gani wannan yake magana na shi jallabi hudu yana da juz'ai takwas wannan wannan yake magana yake cewa wanda ya ta'aliki akan wannan bugun shi kan shi ya raunata shi don akwai wani ta'aliki na wannan littafin wani bugu na wannan littafin na darul hadisi na masar wanda sayyid imran yayi mai mujalladi biyu an fahimta wannan daga baya ne ya fito haka a mujalladi biyu amma wannan shine ya fara fitowa jama'a a cikin mujalladi hudu juz'i takwas to me wannan ta'alikin to yanzu kai kuma da yake a zamaninka wannan ta'alikin ya fito sai ka je ka duba ka ga shi kuma sayyid imran da ya zo me ya ce akan wannan hadisi haka ake yi shine discussion continues to research continues ina fata an gane Allah maraukakin sarki ya taimaka na'am sai ina kuma na'am gashi nan sai yake cewa ainihin ba'da dirasati sanadil hadith malamin da ya ta'aliki akan litta haƙiƙin ainihin sharh usul i'tiqadi ahli sunna ko wani malami ne gashi ad-doktor Ahmad ibn Sa'ad ibn Hamdan al-Ghamidi ya raunata wannan hadisin bayan ya tsaya yayi dirasa ta isnadin ya tattauna isnadin sosai ina fata an gane qultu sai shi professor Tuwaijiri sai ya ce wa madarul hadisi ala waqi' ibn hudj eh hudj wannan hadisi duk inda ya kai ya komo to yana karkewa ne akan waki'u dan hudj arrawi an abi razin wanda shi ya ruwaito wannan hadisi daga abu razin tabi'i kenan wa qad ifa to kuma wannan mutum an raunata shi انظر الجرح والتعديل ما ليش كدوب لتافن الجرح والتعديل نا عبد الرحمن ابن ابي حاتم كينا والكاشف ده كما لتافن الكاشف في الضعفاء نا ذهبي والميزان ده لتافن ميزان الاعتدال نا ذهبي haka kuma tahzibu tahzib na ibnu hajar haka nan taqribu tahzib nawa na ibnu hajirin har wa yau to in kana so don ka samu saukin ƙara gano ina ne menene malamai suka ce ko to ka zo wasu littafai kuma da za su taimake ka eh aikin ba zai ƙare ba na gaya ma kana ritaya wata guda ko shikenan zai bakka haka ake yi fa ka ɓata lokaci akan nan komai ya zama baka da lokacin shi dan dama shirme ne kaga yanzu wannan du'afa wal matrukin na Imam al-Bukhari to sai ka dubo Muawiya dan Huds wa afwan Waki' ko Waki'u dan Huds Waki'u to gaba ɗaya bai kawo mai suna Waki'u ba ma'ana babu Waki' to sai ka duba kuma suna tare da nan Nasa'i bara duba na nasa'i kuma waki'u dan hud waki'u dan hud waki'a da walid shi ma babu so kaga sai ka sake tafiya kuma dama waɗannan littafan galibi guda uku ne na bukhari da na nasa'i da na dara ne wannan ma na nasa'i ne sai ka sake duba ga na dara kutuni addu'afa wal matruki wal matrukun suna faɗin sunayen mutanen ne a takaice sai su faɗi hukuncin su to masu ta'aliki in suka tafi ƙasa inda wannan littafin zai taimaka maka sai su kawo maka sunayen littafai biyar shida goma su ce dukka duba a nan za ka ga cikakkun bayanai dangane da su wakil dan hud to kaga waqid wasil wazin wa'ab nan ma babu wake kaga to kenan sai ka hakura sai ka takaito akan waɗancan littattafan kenan ina fata an gane waɗannan su dama fa'idar su shine suna sauƙaƙe maka wajen bincike zaka ga sunan mutum su dan faɗi hukunci amma a ƙasa sai ka ga masu takhriji sun faɗi sunayen littattafai da shafuka da za su taimaka maka sai ka je sai ka faɗa da bincike don haka binciken da wani zai yi wata guda ka iya ne kai a wuni guda sai ka yi sai ka zo ka ce wane ga abin da wane ya ce game da shi a duba littafi kaza a duba littafi kaza a duba littafi kaza a duba littafi kaza ko kun fahimta jama'a shi yasa ko kana da littafi kana da blogul maram sai ka ga blogul maram an wurin masu da littafai ka tsaya ka duba me bambancin shi da naka in akwai bambanci ko da na faba'a sai ka siya amma in kana da kuɗi in ba ka da kuɗi to za ka shiga bala'i ai kwarai da gaske dan abin ba zai kare ba fa abin ba zai kare ba wallahi ba zai kare ba shi yasa za ka yi abin da ka iya ne kuma wanda kake da bukata sai kuma ka ga haka Allah ya sa albarka a cikin abu na fata an gane na'am to kun dai ji jama'a dan haka wannan hadisin na Abu Razin wanda ran nan muka yi kuskuren karanta takhrijin shi cewa Bukhari da Muslim to kuskure ne gaskiyar lamari kun ji hadisin ibn maja da ahmad da ibn abi asimin da tabarani su suka fitar da shi kuma gaskiya hadisin da'ifi ne wannan maganar ita ce ingantacciya insha Allah Allah ya taimaka tare da cewa waɗannan hadisai duk da an gano da'ifai ne fa ba sa sauya komai na abin da suke dauke da shi don dama an zo da waɗansu hadisan sahihai sai aka gwama wannan don haka in ka so jefar da waɗannan ka ɗauki waɗanda suke ingantattun ne shi kenan to sai mu dawo cikin karatunmu shafi na ɗari biyar da bakwai a inda mala ya ce wa ƙala annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce innakum satarauna rabbakum kama tarawna shamsa wal qamar za ku ga ubangijinku kamar yadda kuke ganin rana da wata yanzu kaga a cikin wannan annabi yayi kwatance ba dan yana kwatanta cewa Allah rana ne ko wata ba ko kun fahimta jama'a amma wannan kwatancen yayi ne dan ya nuna yadda yadda za ku iya ganin Allah kamar yadda kuke iya ganin rana da wata ko wannan kwatancen da ke cikin wannan hadisin zai justifying wakar garba sufa da yake cewa Allah zaki to kuma Allah giwa ba zai yi ba saboda anan yana siffanta Allah da wasu kaskantattun halittu ne tare da in an dawo cikin halittu su manya ne amma an gwada su da Allah kuma fa kaskantattu ne to anan yana siffanta karfin Allah da karfin giwa karfin Allah da karfin zaki wannan kuskure ne amma anan ba ana kwatanta Allah da rana bane Allah da wata a'a ganinka kai da kake wa rana da ganinka kai da kake wa wata sai aka ce irin haka zaka ga Allah dan haka tashbihur ru'ya bir ru'ya ne ba tashbihil mar'i bil mar'i bane kiyaye wannan dole a tsaya tantance waɗannan saboda mawaka a ƙasa Hausa jama'a dukansu jahilai ne har su mai gandi sabon birni da ake ganin su alarammomi ne mahaddata qur'ani bala'i ya same suka zama mawaka zaka ga akwai shirkoki a cikin waƙoƙin su ina fata an gane kuma ko idan har da gaske muna wa'azi da Hausa ko sai mun rinka sauraron waƙoƙin su saboda na ɗaya shi zai ba mu damar mu iya nakadin waɗannan abubuwan da ke yawo a cikin jama'a in ba haka ba yaya annabi ya san waɗannan waƙoƙi na jahiliya an bai karanta su waƙoƙin jahiliya da annabi kan karanta ya naƙadi ko ya yabo yaya aka yi annabi ya sani ba wahayinsu aka yi mishi ba ya ji ne sannan sayyidina ali da yake salaf yake cewa alaikum bi ash'aril arab fa innaha diwanuhum inna ma me ake nufi wannan abu ne takhassus ne na ɗaliban ilimi da malamai ko kun fahimta to haka sai ka dubi sauraron waƙar shata ko ɗan ƙwairo ko ɗan anace ko kasu zurmi ko makamantan haka menene wannan shagaltuwa ne to haramun ne amma a'a dirasa ce adabiya kake yi to kuma wannan fanni ne na ilimi ko kun fahimta karatun abubuwa da kake karantawa na adab da za ka yi ta jin wawayen malamai wawayen ladanai wawayen kaza shi ya kai mu muke sauraron irin su kala rawi in ba haka min menene kala rawi wa'azi yake yi wa'azi yake amma sakarcin da ke ciki yana lalata wa'azin to amma a cikin haka kuma fa zai fassara maka ka gane yaya tarihin kasar yake kamar yadda in kana karanta cikin adab na ainihin tarihin musulunci za ka rinka jin ana yin malamai ire-iren waɗannan a cikin banu abbas banu umayya banu wane ne banu wane ne banu wane ne to sannan kuma sai wannan ya fassara maka ita wannan da'awar da muke kamar yadda malam ja'far ya taba cewa duk abin da muke faɗi a kanan nan har yau fa bamu faɗa kama ƙala rawi ba sai dai ƙala rawi ya faɗi da wasa ne ni na bincika shekara ɗari biyar ma kafin zuwan ƙala rawi shine malam muhammadu magili da suka zo suka yi ta wa'azi akan tauhidi aka yi ta ɗauki ba daɗi da su a kano ba su yi wa'azi ma irin na ƙala rawi ba in other words a shekaru ɗari biyar da ta wuce ba a taɓa samun malami da ya faɗi maganganu masu nauyi a kano ga kowa bai rage kowa ba irin ƙala rawi sai dai ya faɗi da me da raha da shigantaka da ashar da kaza amma duk abin da wani salafi zai zo ya ce kafirci ne ko bid'a kala rawu ya riga shi bi ashna ibaratin to me sauraron kala rawu zai kara maka shine eh zaka gane wannan da'awar ta fadin gaskiya akwai waɗanda tuni sun fahimce ta amma kuma sun fahimce ta ne da gwargwadon yadda suke suka yi ta yanzu kama anan zaria waɗanda duk suka yi wannan da'awoyin da muke su ne su abubakar imam duk waɗannan abubuwan haka aka yi ta gwagwarmaya da su to amma da gwargwadon zamaninsu da gwargwadon yadda al'amuran suka bayyana karkace yaya su ba su yi kaza a'a zamaninsu ne mu ma wata ran zaka ji an buga misali da mu wasu za su taso suna bin irin wannan tafarkin amma za a ga na ƙasa da wasu abubuwa ba daidai ba in waɗannan na da tunani mu ma sai su ba mu uzurin zamanin da muka samu kanmu ne ya hukunta haka da kuma irin yanayin inda muke na fata an gane amma ba wata shirka da ake yi kaf a Kano sai dai in ƙala rawi bai ganta ba dan zai ce ai muna wurin ce kuma a taba mu mu faɗa kaɗan ma muka yi kun je makabarta kun yi kaza kun yi kaza kun yi kaza kun yi kaza ce duk muna gani ya ce amma mutanen nan ba su nabba'a ba sun koma ga Allah duk shirka ya ce kuma kayi wa'azi ka ce kaza wanda ya bauta kabari kafiri ne ya ce yanzu kana yin haka a kanan nan sai a ce to da wane kake sai a ce da da nasir nake ya ce dan an san nasir ne yake wannan shirka ka gani to duk su malam Ja'far har suka kare ba su yi wa'azi irin wannan ba amma kuma su da ike da gaske suke da ike da gaske suke sai aka gane cewa eh to waɗannan sun fi hadari ina fata an gane shi ma ƙala rawin ba dan wannan rahar ba ko za su ɗauka da gaske yake yi amma duk da haka ne ta wani janibin za mu iya cewa abin ya yi wani tasiri domin wasu sun shiryu a haka fa don wani bai san wannan abin ba kyau ba sai ya fito ya faɗi kuma ya faɗi ya barazana da lokacin da duk Kano ba mai iya hujja da littafin madkhal ya ce a zo a buɗe madhalu din mana dan iyayenka ya jawo ya jawo wani karatu wanda suke ce ba gashi ba mai makama ya ce kaza ba gashi ba mai kaza ya ce kaza muna nan a kanan me za a gaya mana wannan duk kaga sai kana saurare baka to na kawo wannan ne don ka gane in har kai bahisa ne mai bincike ne in kar kai ɗalibin ilimi ne to ka sha bamban da wanda ba kai ba to amma wanda ya zo yana koyan karatu yanzu to ba shi ba ƙala rawi wanda ya zo yana koyan karatu yanzu ba ruwan shi da waɗannan waƙoƙi irin na waɗannan amma an ka kai kana bincike cikin adab kana saurara yadda abubuwa suke to yana da kyau ka saurari waɗannan abubuwan don za su taimaka maka wato kullum ko ka rinka auna kanka a wanne matsayin za ka aje kanka amma ka fara aje kanka a mafi ƙarancin wuri tukuna to in kaga eh zaka dan iya gaba sai kai gaba amma kar da farko ka aje kanka a sahun manyan to za a samu matsala Allah madaukakin sarki ya taimaka wannan hadisi innakum satarawna rabbakum kama tarawna ash-shamsa wal qamara mun karanto shi a can baya Abu Hurairah ya ruwaito shi da Abu Sa'id kuma yana cikin Sahihul Bukhari sai malam yace fashabbaha ar-ru'yata bir-ru'ya kaga a cikin wannan hadisi sai manzon Allah ya kamanta ganin Allah da za mu yi a lahira da ganin wata da rana da muke a nan duniya wa in lam yakun al mar'iyyu mushabihan lil mar'i ko da ike abin da ake gani din a yanzu rana da wata ba sun yi kama da abin da za a gani bane din a lahira a amma ganin ne ake kamantawa Allah ya sa kun fahimta ganin ake kamantawa فالمؤمنون رأوا ربهم يوم القيامة وناجوا وناجوا مؤمني ذاسق أبنججن سسقانا دشي أرانا القيامة وكل يراه فوق كبل وجهه كما كوازيق الله سما فوقه سما دشي كبل وجهه كما أسما تقبنشي كما يرى الشمس والقمر كما يدهيكي غنرانا دوتا سما دشي كما أقبنشي wala manafa ta aslan kuma babu tufka da warara ko daya cewa yana sama kuma yana gabanka ba tufka da warara ko daya Allah ya sa kun fahimta ka dubi rana da kyau sai ka ganta ga ta a sama kuma ina a gabanka to haka Allah ma yana sama saman al'arshi kuma yana gabanka a sallah la manafa babu tufka da warara an gane to ƙarshe dai mala ya ce wa man kana lahu nasibun min al-ma'rifati billahi wa rusukhi fil ilmi billah yakunu iqraruhu bil kitabi was sunna ala ma huma alayhi awkad wanda duk ya kasance rabon shi da yake da shi na sanin Allah da zurfin shi da yake da shi game da sanin Allah an gane jama'a zai iya ainihin wato tabbatar da ikrarin shi da alkur'ani da sunna a bisa yadda suke ko kuma ma ya fi karfafa fiye da gwargwadon yadda wane yake yadda da su mana karfin saninka da Allah da karfin zurfin iliminka an gane shi ne zai sa ka iya tabbatar da abin da ƙur'ani da sunna suka tabbatar ko kuma ma fiye da yadda suka tabbatar wannan magana tana da girma kwarai da gaske a kanta za mu kwana za mu tashi a kanta an zo karatu na gaba amma dai kar manta na yi alkawarin za mu tattauna wata matsala mai muhimmanci ita ce za mu zo da kasir na malam muhammad nasiruddin albani a inda za a tattake wuri akan waɗannan abubuwan da wannan muke cewa na amana eh eh eh na'am kamar yaya na'am a'a wato ai an gama da waccan mas'alar ne yanzu aka sake tahowa kan wata mas'ala waccan mas'alar da aka gama da ita ita ce shin ma'iyya da ake magana wacce irin ma'iyya ce ma'iyya ce zatiya ko ilmiya aka tabbatar da cewa ilmiya ce to waɗannan hadisan su kuma yanzu wata magana suka zo suna yi domin amsa wani itirabi da mutakallimuna ke kawo cewar ya za ku ce yana sama kuma ku ce yana tare da mu sai mala ya ce to ai ga waɗansu hadisai da ke cewa Allah maɗaukakin sarkin ka tashi sallah yana fuskanta fuskarka to yanzu wannan ma'iyar wacce iri ce ita ma ma'iyya ce ilmiya amma me ake so yanzu a nuna maka ana so a nuna maka kar kai hujjar cewa yana sama ba zai iya kasancewa tare da kai ba ai ba cewa aka yana sama kuma ya zo ya tsaya da zatin jikin shi a gaban ka ba a kibala wajihi ake fassara don haka sai aka ɗauko misalin rana yanzu rana ba tsaye take a gaban ka kuna mukabalantar juna ba a sama da kai take amma a sama ina a gaban ka shine kibalal wajihi kenan Allah madaukakin sarki da yake sama da kai da aka ce shi ma yana kibalal wajihi a ina yake a gaban ka yake tsaye da kai mukabala a'a shi ma ana nufin an kwatanta da kamar yadda ranar take shi yasa ya sake kawo mana cewa tashbihin ba tashbihil mar'i bil mar'i ba ba ana kamanta Allah da rana ko wata ba ru'uyar da kaifiyar ru'uyar ake kwatantawa don haka asalin waccan ma'iyar da ake magana daban ce su waɗannan hadisan kuma ake musu tasu fasara na'am to kamar yadda nace insha Allah ta'ala zamu zamu photo stand na wannan din qa'idatu ibn hibban fi kitabihi as-siqat ina fata an gane idan aka yau sai a zo da jama'a insha Allah ta'ala jama'a in kuka siya jama'a ka je ka adana sai maka amfani nan da shekaru kaza kaza don littafin ba lalle bane lokacin ka san inda yake ina fata an gane Allah ya taimaka na'am na'am na'am kamar yaya ana hassana su ne eh sai a ce saboda wancan shine in ya zama raunin asalatan ba rauni ne mai tsanani ba wato rauni ne misali kama a ce wake dan hadas din nan sai a ce ikhtalata bi akhira a ƙarshen rayuwar shi ya samu sauyi to irin wannan sai aka samu abin da ya ruwaito ya yi daidai da na wasu sai a ce to kaga sauyin da ya samu a ƙarshen rayuwar shi bai tasiri ba nan shine sai a ce to hadisin shi ya zama hasanun li ghairihi to amma anan shi kanshi da'ifi ne alastiqlali da'ifancin ba munjabar ba ba abu ne aridi ba ba tari'i ba da'ifancin lazimi ne min awwali hayatihi ila akhiri hayatihi kamar shaharu dan haushab ishtahara bi dha'af kama yuqal to yanzu ba za ka iya dauko hadisin shahar ka ce zai zama hasanun saboda ya dace da na wasu ba ƙarƙashin wannan ko da ma'anar shi ta yi daidai da waɗancan amma shi da ya ruwaito hadisin da'ifun ne mutulakan to anan ba za a ɗauko hadisin a kyautata shi ba wannan kuma yana daga abin da yawa da yawa daga cikin mutaakhiri na wahala har su ibnu hajar da suka fi kowa kwarewa daga baya a farkon rayuwarsu sun samu rikici saboda tamyizi tsakanin wani irin da'ifi ne ake hada shi da wani ya hassanu da wani irin da'ifi ne ake watsar da shi wasu sai suka dauka duk da'ifin hadisi ana iya hada shi da wani a hassana ba wannan ake nufi ba a sai da'ifin da ya zama da'ifancin shi ya zo ne min kibalil irsal min kibalil ikhtilaf min kibalil jahalatul hal jahalatul hal da irin waɗannan da haka ibnu hajar san da ya rubuta blogul maram yana da waɗannan matsalolin amma lokacin da ya zo ya rubuta littafin nukhba ya zo mata sharhi da nuzhatun nazar ya riga ya kware a lokacin sun zama su ne ulama'ud duniya shi yasa duk wani wanda yake cikin wannan harkar da duk wata harka akwai wani lokaci da ya taba samun kanshi a irin haka akwai wani lokaci kuma da ya taba samun kanshi a kwarewa to ba a ɗauko waccan hujja wancan halin na rauni da rashin kwarewa da ya samu kanshi ai hujja da ita kamar yadda misali yanzu ba za ka ɗauko hadisan bulugul maram da ya kawo na shafar fuska da addu'a cewar ai hadisan za su iya karfafa junansu ka ce tuwa ibn hajar ma ya ce za su karfafa junansu don haka sun zama hasanu duk malamai in suka zo sai sun yi nakadin wannan wurin su ce a'a me tarihin bulugul maram din da ma ya rubuta ne a farkon shigar shi harkar hadisi don haka babu mamaki in wannan abin ya faru me yasa aka fahimci haka domin ƙarshen rayuwar shi da ya rubuta littafin taqribut tahzib ya raunatar da masu riwayar da anan kuma ya kyautata riwayoyinsu raunin kuma sai bayyana cewa kowannensu majhuli ne wannan da'ifi ne wannan munkari ne sai a koma sai a ce shi da kanshi kuma a nukhbatul fikar ya ce irin waɗannan ba su ne ake ƙarfafa juna ba ashe sai a ce to can rashin ƙwarewa ce a wancan lokacin ba zagin shi aka yi ba ba cewa aka yi bai iya ba sai a ce a wancan lokacin duk wanda ranar da ya fara tuka mota aka ɗauki hoton shi bayan shekara talatin da iya mota aka gwada tun aka duba ba za a ce ga wane bai iya mota ba a sai a ce a yaushe ne wannan hoton so shi sa ahli sunna salafiyuna su suke kallon komai da ido na nazar saboda ba takalidanci kaf a cikin salafiyanci me takalidanci qabulu qailul ghair min ghairi dalili kawai wani ya magana ba tare da dalili ba wato baka binciken me ya kai shi ga wannan magana ba kawai sai ka dauke ta ɗaukanta ko da ga raddi ne yanzu misali bai halatta kai ibn hajar raddi ba cewa gashi nan a bulugul mara ma bai iya ba don bulugul mara in kana kallon yadda hadisan yake kawo su da takhrijin su to zaka gane akwai rashin iyawa to ba za ka ɗauko bulugul mara kai wa ibn hajar naƙadi a yadda duniya ta san shi a yanzu ba domin duk wani mutum da ya je makaranta to akwai ranar da zai zo ya fara aiki da wannan karatun to wannan ranar sai rashin kwarewa ta bayyana saboda yanzu ya shigo fagen ne ka shekara biyu kana tuka keke a unguwarku ka hau titi za ka tafi kaduna a keke a lokacin kai da kanka sai ka gane akwai matsala saboda nan a cikin lunguna ne kake ta yi kake ta yi haka na riƙe kana sakin hannu to ka kama hanyar kaduna ka tafi wata trailer ta danno a guje ta ne maka hon ka waiga ka ganta a ga irin yadda za ka yi walanke kenuwa saboda haka ku kiyaye jama'a ba a zargi amma kuma ba a ɗaukan abin da ya yi ba daidai ba wannan shine bambancin salafiyuna da waɗanda ba salafiyuna ba waɗanda ba salafiyuna ba khawarij sai su zarge shi akan dan me zai faɗi kaza waɗanda suke kuma ainihin murji'a da sauran su kuma sai su ga cewa to ai yayi kokari kai kai irin abin da yayi to karbi kawai na'am na'am do da farko dai tukunan mubtadi'i ne to kaga wannan amsa ta amsa komai to amma in an so bayani yana magana akan tariqus suwaidan tarikus suwaidan wani balarabe ne wanda balaraban ƙauye ne ka fahimci wannan shi zai taimake ka wajen gane me zan faɗi yanzu dukkan mutumin ƙauye idan ya so ya shiga birni ya waye to kuma sai ya zaƙe balaraban ƙauye ne sai ya jarabtu da son wayewar kai irin ta turawa sai ya tafi america sai ya tafi sai ya karatu cikin turawa to da ya karatu cikin turawa kuma sai da yana kondemin abubuwa da yawa irin wanda musulmi musamman ahli sunna suke akai misali riko da nassi a wajen shari'a da tabbatar da cewa wannan nassin kawai shine wayewa kai misalin hannu da mace haramun ne kai hannu da mace to wannan fatawar ita ce daidai kuma ita ce wayewa kai to shi kuma sai ga to ayan kuka ci gaba da rike wannan in kuka je America za a kalle ku gidadawa sannan na'am ina Saudiya to bari matata ta sa dogon hijabi da niqabi da safa hannu to amma wannan shigar idan na tafi da ita tura za su rena ni za su rena matata to sai dawo ya dubi to in tura suka rena ni ni musulmi to shi za su karba addini na to don haka a irin wannan shigar in zo da wata wadda kuma tura in sa gani za su yi sha'awa dan su yi sha'awa addini na da gaddin nazar cewa ta saba wa addini wannan shine tariq suwaidan in ka dube shi tana in ka dubi tariq suwaidan ta bangaren abubuwan da suka shafi tarihi da zaka ji yana yi ko na annabawa ko na malamai ko na wasu waƙa'e ba ya tsayawa yana tace abubuwa don haka abubuwa da yawa na rudanin shi'a da rudanin khawarij ya shiga cikin tariq suwaida hadisai masu rauni da yawa sun shiga cikin tariq suwaida da sauran abubuwa dai waɗanda har ta kai tariq suwaidan ya buɗe tasha tana nan akan nalsar sunanta risala a cikin wannan tashar za ka ji fatoyi na ɓarna shine har wata ran na gaya muku wata munasaba ko da ban sani ba na amsa ma tambayar ka mun gama aikin hajji ranar ƙarshe sai aka tambaye ni yaushe za a je a yi jifa sai na ce za mu tafi ne kamar sha ɗaya kafin mu isa wurin rana ta yi zawali sai mu je sai mu yi jifa rana ta yi zawali sannan sai mu dawo masjidul khaif sai mu zo mu yi ainihin sallah ta azahar mu haɗe ta da la'asar sai mu dawo sai mu kwashi kayan mu sai mu tafi na ce haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai wani ya ce a'a wai ashe wani mashirmanci ne wai a nan jami'ar kaduna islamic studies ya je ya samu wawayen yara sun je suna karatun islamic studies waɗanda ta narke musu ba za su iya karatun kuma ba sai islamic studies na haka su ne mai kallon wai masanin hadisi sai miƙe wai a'a wannan wai ba haka malamai suka ce ba ai usaimin ai kaza sai na ce to usaimin dai bai yi wannan fatawar ba sannan ni ga madogarar fatawata ina zaune da umdatul akamil kubra dinnan mai takhrijin samir sai na bude ga hadisan manzon Allah cikin Abu Dauda da Tirmidhi da Nasa'i da Sahihu Muslim ma annabi baya jifa a waɗannan ayyamut tashrik sai rana ta yi zawali sai kawo wata mujalla wai ai gashi fatawar Tariq Suwaidan sai nace Allah ya tsine maka albarka da kai da Tariq Suwaidan ana ce muku annabi ya ce da kai da Tariq Suwaidan Allah ya wulakanta ku an ce manzo Allah ya ce za ka kawo Tariq Suwaidan in ma za ka kawo ba za ka kawo wani mutumin arziki ba Tariq Suwaidan shari'ar musulunci ba ta da kima a gaban shi a yanzu shine abin da yake kima gare shi ya za a yi transforming shari'a a gyara ta a yi kwaskwarimar ta tafi tare da tunanin turawa so da haka a matsayina na mai da'awa a wurin tsarin suwaidan idan zan shiga amerika haka su kalle ni da mutunci to zai ce madalla zai yaba wannan shigar amma in zan shiga su kalle ni ba gidaje ba ƙauye to ko da ya kai in aske gemu ne in bar gashin baki in sa shet in rike matata tana saye da t-shirt da skirt to shi zai ce to wannan shine daidai sai ce wai dan kada turawa su wulakanta addini abin da za mu ce lokacin da sahabbai su ja'afar suka tashi tafiya wurin manyan kafiran duniya suna jashi sun canza shiga da tunanin in sun je da waɗannan fararen kaya da rawani da ɗagaggun wanduna za a wulaƙanta su waɗannan su ne su tarik suwaida muna nan da irinsu a nan najeriya kullum sai su ce maslaha maslaha za ka ji kullum sun yawaita maganan maslaha wai sai a ce maslaha da'awiyya wai saboda karka je a wulakanta ka kagan aka wulakanta ka an wulakanta addini na akwai inda zai zama haka saboda addini ya kawo options guda biyu to amma addini bai da wata fatawa sai me sai ka bar gemu to sai ka bar shi na na na eh na abin da yake cewa
eh to shine shi kuma yake so shi ma a saurare shi eh kuma kuma wata eh ashe eh ai tun a lokacin wasu abin nan kuma wani abin abin nan da ya miƙe zai karatu ma sai gashi bai iya karatun larabci ba mujalla ya kasa karanta ta sannan kuma wani abin takeici wai yana kurin a lokacin shi yana PhD ne a hadisi a ina a jami'ar dan fodiyo ta Sokoto wanda yake cewa shine mushrifin shi shi kuma ni aka turo ne ishrafin shi hannan mu ce a lokacin shine Dr. Ahmad dake dake jami'ar dan fodiyo dake Sokoto yana cewa shine mushrifin shi so waɗannan irin shirman suna nan haka suke so akwai kalubale mai yawa akan da'awar sunna anan za mu saurara subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka